muna jin yadda ayin ƙur'ani suke magana a kan yadda ubangiji yake da kuma irin cewa duk kiran da Allah yi ga bayansa tun daga Adamu har zuwa yanzu kira ne dai guda ɗaya shine na cewa a ba Allah a kaucewa kuma duk abin da ya ce a kauce kuma duk abin da yake cewa a kauce wannan barna ce fa wadda za ta iya cutar da shi kansa ɗan adam ɗin ta cutar da kuma jinsinsa ta cutar ma da duk abin da Allah ya samar to Allah yake cewa a kauce wannan barnar kuma in an kauce in duk wanda ya kauce ma Allah zai bashi wani abu ba wai haka kawai yake cewa ba ya isa in ya ya isa ya ce ayi dole kuma ayi kamar yadda ya sa wasu abubuwan ake yi ko ba a so kuma ba wanda zai ce awa 24 ya ce ni ba zan bacci ba bai isa bai ce ni ba zan bacci ba haka kurin ya zauna ba zai iya ba saboda haka akwai lokacin da Allah ya sa in ya zo tila za ka ji ka gaji kuma kana son ka huta ka yi bacci wannan ma tsari ne na Allah in kana son kafirci gaba ɗaya ka ce to ni duk tsarin da Allah yi ba zan buga nawa tsarin babu ba wanda zai iya to shi sa sai a ga ashe waɗannan abubuwa na zahiri wanda hali ne na ɗan adam wanda shi sa Allah ya turo manzannin nan su zo su yi mutane gargaɗi da bin Allah da kyawawan ɗabi'u da halaye na gargari wanda za su amfani shi mai yi kuma su amfanar da wanda ke kusa da shi shi Allah yake so kuma an iya dinga ba da lada wanda suke wannan abin yana ba su wani tanadan musu wani alkhairi nan gaba wanda kuma ba wai wani abu ya samu ba balle a ce ko e, e, yana ba da tukwici ne a'a rayuwar rayuwar mu yake so i gyara mana ta zama kyakkyawa ta zama ta gari ta zama gashi nan dai abubuwa irin wannan kuma in nuna mana cewa Allah nan ya fi muhimmanci a gurin mu fiye da duniya duniya ba bakin komai take ba duk abin da ka samu yanzu yanzu nan za a ga babu shi duniyar da duk abin da ka mallaka in an sa maka wani abu a hannunka za ka yi bacci aka ce ka riƙe gamgar ka sake shi ba haka tashi ba za ka iya ba awa ɗaya ta wuya da ka riƙe abin an jima za ta raka haka kayar da shi to bacci fa kenan kayar da komai ba ka da wannan abin sai ka tashi kuma ka sake riƙewa to ina kuma ga eh, rayuwar da shi in ta riga ta yanke maka ka shiga baccin da babu tashi wannan abin da kai mai kyau fa shine ka ci moriyarsa a lahira kamar yadda nake faɗa awa ɗaya ce rayuwar duniya a kan ta lahira awa ɗaya lahira ita ce shekara dubu awa ɗaya a lahira sai ka shekara tamanin da a duniya sannan ka ci awa ɗaya a wunin lahira wanda Allah yake cewa wunin lahiran nan kamar shekara dubu hamsin ne to in kai shekara tamanin da uku shine ne awa ɗaya kuma a awa ɗayan nan ake so ka yi abin kirkin da za ka ci a waccan rayuwar to ya ɗan adam zai saka ci? mutum kullum yana barin Allah shehu ibrahim yana faɗa wata magana ice ka baiwa Allah awa shida a rayuwar ai awa takwas ɗaya bisa uku na wuni kullum ka kasa wunin ka gida uku awa takwas takwas ai shine awa ashirin da hudu ya ce to ka ɗau awa takwas ka ba wa Allah awa takwas ɗin nan kar ka ambaci komai sai Allah ko zikiri ko karatun qur'ani ko salatin annabi ko istighfari ko sala haula ko satun Allah kawai ambatan Allah kake awa takwas yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata ka yi citta ka yi ka kwan arba'in ka gaya za a yi kai da kanka a jikinka ma sai ka ji canji kuma duk abin da ina wuyaye ka sai Allah ya kawar maka da shi cikin kwana arba'in ka jarraba ka gani kai awa takwas kana la ilaha illallah la ilaha ko kuma kana salati ga annabi awa takwas gobe kai takwas jibi kai takwas anya in kai waiwaya nan da sati hudu baya za ka ga rayuwarka ku iri ɗaya ce da ta sati hudun da suka wuce ba za ka sai ka ga da bambanci to amma yanzu misali wani kasuwa kofa wani banna wani ya shekara talatin kullum karfe bakwai ya fito yana kasuwa sai bakwai na dare zai koma har yanzu ba shi da jarin dubu hamsin ƙarshen ya tashi sai wani ya kawo ɗari biyar ya ce wani gashi ka ɗan sai abin da ci Allah saka da alheri ga Allah da ya ce ya ce a ƙarabu ilaika min hablil waridi Allah ya fi kusanci da kai fiye da jijiyar da take wuyanka kuma shi yake da komai walahu ma fi samawati wa ma fil ardi ga wanda yake da komai a cikin duniya har kai kanka da duk wanda kake gani amma ka bar shi ka tafi wajen wani kana alaji don Allah a taimaka yau ba a girki a gidana ba mun isar da na faɗa ranar matar da annabi ya ba mijinta riga ta ce ka kai ƙarar Allah gurin manzansa cewa Allah ya hana mu riga ko ya ce wallahi da ba zan karɓa ba don manzan Allah ba ne ba zan karɓi rigar ba kuma ba dan shi ne ya tambayan me isa ba nake da an sallah nake tashi da ba zan gaya masa ba to ba zan saba wa annabi ba wa diullah wa diur rasula shi yasa da ya tsaye da ni ce kai ya da an sallah sai ka tashi ba ka da wata bukata ne gurin ubangiji kaga ba zan masa ƙarya ban ce a ai kaza kaza nace kawai ga dalili shi yasa shi kuma ce tsaya ya shige ka riga ya bani to Allah yana kusa da kai mai kowa mai komai mai baka abin da duk duniya inda duk attajiran duniya su ne maka gata akwai rana da wata larura za ta tsaya kanka duka ba za su iya maka komai ba sai shi ɗin dan dai shi zai iya su ma sai dai su dinga Allah ka yaye suna taya ka addu'a to kuma sai ka bashi a rayuwarka ba za ka roƙe shi ba mutum ya dinga zama ko awa ɗaya ne a rana yi salatin annabi ya yi hailala wannan abubuwan Allah yana karɓar su kuma sannan i gyara maka rayuwarka abin da ya dame ka ma i sanya maka shi ka samu sauƙi a cikinsa to ya kamata mu dage kamar yadda nake faɗa kullum wannan wata ne na daɗa yin ɗamara a daɗa komawa zuwa ga Allah domin nan ce matsera guda ɗaya kur duk abin da muka samu a nan za mu bashi abin da ya fi kusa da mu iyaye da 'ya'ya da mata da 'yan uwa duk a nan za a rabu duk taron da aka wa mutum in ya mutu in aka je bakin kabari kowa tsayawa zai shi kadai za a sa a rufe saboda haka Allah ya ce wala qarji itimuna furada kama khalaqnakum awwal maratin domin duk wanda suke zo dan nan ba tare da shi suka zo duniya ba kuma ba tare da shi za su koma ba abokan tafiya ne kawai Allah ne da kai kan ka zo kana tare da Allah in ka zo kana tare da Allah in ka koma kuma gurin Allah za ka koma to ya za mu dinga mantawa da shi ba za mu tsaya a ƙofarsa mu nace da addu'a ba Allah ka sa mu dace